jama'a muna sake muku maraba da zuwa a wannan babban shirin namu dankali rumbun arziki gashi Allah kamu wata ranar alhamis yau 26 ga watan satumba shekara 2019 to yau kamar kullum muna zuwa muku ne da labarai da kuma koyarwa wanda ya kasance zai taimaka mana wajen samun ƙarin ilimi yadda za mu yi noman dankali a hanyar da ya dace ni ne mai suna eric lombam yakubu na muku maraba da zuwa ni ce kuma rabigan na muku maraba da zuwa to wannan shirin fa don na samun ƙarin bunƙasa hanyar noman dankalinmu ne wanda mun san cewa akwai masu hannu yawa cikin kamana wannan shirin kamar giz wato na gwamnatin jamus da kuma akwai farm radio international haka ma da hannun green innovation to a batun tattaunawa mu a yau muna nan da malamai a nan tare da mu zaure yau da za mu haɗa hannu mu yi muku wannan shirin na yau zan bar ita abokiyar aiki na um, malama rabi ta ci gaba da kanan to uh, kamar yadda shi uh, rike bayani yau dai muna da malamai kuma za mu tattauna game da wato abubuwa da ake sanyawa cikin gona kada mu manta makon da ya wuce mun yi magana game da yadda za ka shirya gonanka yadda kuma tunda ana dab da ganin cewa an wato za a yi noman rani ana kokari domin a shirya irin wannan a shirya iri na musamman wani irin iri ne kake bukata wato iri na dankali sannan yau muna magana banda iri akwai wa'insu abubuwa da ake sanyawa cikin gona su din ne za mu tattauna irin yana daga cikinsu akwai kuma wa'insu abubuwa da za mu tattauna sannan daga bisani za mu tattauna akwai wani bayani ko kuma hira da muka yi da mutane wanda ake kira vox pop za mu yi hira kuma za ku ji abin da mutane suke faɗi game da wannan shiri namu na dankali rumbun arziki tare da abubuwa da suke gudana haka ma fa akwai labarai da zamu kawo muku daga nan gida da kuma kasashen um, kasa, um, ketare yawwa haka nan kuma akwai shi labari na musamman wanda za mu kawo muku a inda za mu samu manoma su ba mu ciki daga cikin labaran da suke nan da shi to akwai kuma uh, sashe da za mu ba ku labari game da abin da ke gudana a kasuwa akwai kuma sashen da za mu yi bayani game da uh, yanayi idan muka lura akwai ruwan sama da ke kan saukowa har yanzu sannan kuma muna tunani za mu shiga noma na rani wato kenan muna dab da zuwa ranin damunan yana goshin karewa kenan sannan kuma ana shiri domin haka saboda haka za ku ji labari game da yanayi abinda ke sanya irin waɗannan bambance-bambance. to yanzu muna bukata ku dakace mu za mu dawo. PR. committed to you. To jama'a barkamu da dawowa kuma wannan sashe ne na labaran duniya. Kayayyakin tsarrafa amfanin gona rukuni na farko wanda martaninsa ko kuma martaninsa ya kai wajen dala dubu ɗari hudu sun shiga jihar plateau domin shirin kafa kamfanin tsarrafa kayayyakin noma ta jihar plateau babban hafsan gidauniyar forbes hall ta birnin new york kasar amurka ita ce ta wato ita ce ta bayyana hakan lokacin da take sauraron ko kuma ta ke kokarin sa ido game da wannan ayyuka da ke gudana ta bayyana cewa sauran kayayyakin dai ana zuba ido ne zai shigo kamun ƙarshen watan oktoba shekara ta 2019 a yin bukin wanda ta sami kasancewar matasa guda 25 da aka zaɓa a nan jihar plateau wanda kuwa aka kwatanta wannan halattar nasu a matsayin halatta ne da ya kayatas wanda kuma ya kasance taron koli ne a birnin abuja dangane da shirin da ake kokarin yi babban jami'in gidauniyar ta forbes hall ta bayyana cewa suna da niyyar magance matsaloli na zaman kashe wando a fannin fadin najeriya ta wurin noma wanda ya fara wato wanda za a fara shi a nan jihar plateau ta lura cewa babu wata tattalin arziki da za ta iya ci gaba ba tare da wato ba tare da noma ba da yake mata maraba gwamnan jihar plateau simon lalong ta bakin babban sakataren ma'aikatar noma da raya karkara elias pd ya bayan cewa gidauniyar ta fabs ta hall ta yi kyakkyawar zaɓi na zaben hannun jari kan matasa domin gudanar da harkoki na noma a nan jihar plateau ya jajantawa shugabancin shugabancin yanzu da ɗaukan wannan niyya wajen raya noma da kuma tattalin arziki abokan hulɗa ta najeriya gidauniyar ta forbes ambassador david ibrahim ya ƙara cewa wato ya ƙara da cewa shugaban kungiyar ta rigaya ta soma uh, kasuwa domin ta samu kasuwa domin kayayyaki da ake gudanar da su na tsarafa a nahiyar asia da kuma amurka baki daya to a wata labarin kuma a kasashen ƙetare ƙasar botswana wata ƙungiya masu noman kayayyakin ganye a ko ko'ina a ƙasar botswana sun kira ne ga da ƙarƙarfar murya da gaggauta ko kuma a haramta gaggauta haramta shigowa da tumatir dankalin turawa kabeji carrots bitrus da kuma barkonon green pepper da daga kasar afirka ta kudu da kuma sauran kasashe masu noman irin waɗannan kayayyaki ƙungiyar ta bayan cewa yin hakan zai taimaka ne nesa ba kusa ba wajen ganin cewa an sami ci gaba musamman ma a kasuwanni ko kuma tsakanin manoma da ke gida ƙungiyar ta bayan cewa hakan wani wanda ta bayyana hakan ne a wani ganawa da ta yi da gwamnatin kasar ta botswana domin tattauna batutuwa na sanya takunkumi na shigowa da waɗannan kayayyaki wato kayayyakin gwari a kasar bayanin da suka bayar dai sun bayan cewa manoma daga gida su ne za su iya ganin cewa an magance wannan matsala baki ɗaya to abin da ya samu kenan a labarin namu a yau dinnan. dankali ne kana bukatar soma noman dankali domin samun abinci da kuɗin shiga to ga wata dama ta samu shirin noman dankali rumbun arziki wani shiri ne da zaka saurara wanda ya haɗo ƙwararru da masana aikin gona domin amsa tambayoyinka da kuma fahimtar da kai game da hanyoyin ƙara ilimi don bunƙasa aikin noman dankali don samun riba mai amfani. Kasance da tashar PRTV kan mita 90.5 domin sauraron shirin dankali rumbun arziki kowace ranar Alhamis daga karfe shida zuwa bakwai na yamma da maimacin shirin a ranar Litinin da karfe goma sha biyu da rabi zuwa karfe ɗaya na rana. Za ka iya kiran lambar lambar wayar nan mai kiranka bayan ka bugo lambar ita ce sifili takwas ɗaya uku tara takwas shida ɗaya sifili biyu tara lambar kuma ita ce sifili takwas ɗaya uku tara takwas shida ɗaya sifili biyu tara bayan ka kira za ta katse ta kira ka a kyauta domin ba da sakonka tambayarka ko shawararka domin kwararru su ba da amsa shirin dankali rumbun arziki a tashar prtv kan mita 90.5 kowace ranar alhamis misalin karfe shida zuwa bakwai na yamma da maimacin shirin ranar litinin da karfe goma sha biyu da rabi zuwa karfe ɗaya na rana dankali rumbun arziki dankali na arziki na Shirin dankali rumbun arziki shiri ne da kungiyar rediyo na noma ta ƙasa da ƙasa wato Farm Radio International ke ɗaukar nauyin shiryawa PRTV ke kawo muku kai tsaye tare da tallafi daga kungiyar ƙasar Jamus wato GIZ. Yawa dankali tushen arziki ne rumbun arziki ya To muna muku sake maraba da dawowa cikin wannan shirin dankali rumbun arziki wanda ne daga inda kuka je labarai na nan gida da kuma na kasashen duniya to a yanzu dai a shirin dankalin rumun arziki wanda green innovation ta shirya mana da hannu tallafi na giz za mu duba ne bangaren tattaunawa na nan da ta ita aiki na. to a sashen tattaunawa dai a yau dai akwai malamai kamar yadda muka yi bayani tun farko muna da uh, malami wato mr sati dagwai dagai barka da zuwa shi malami ne wanda kuma jami'i na yin bincike a uh, hukumar pdp hukumar noma ta pdp na biyu da shi akwai mr ishaku dalit wanda ya kasance shi ma jami'i ne daga PADP. Sannan kuma za mu ba ma shi bakonmu na uku zarafi ya gaya mana sunansa da kuma da kan da ya kasance. Barkanmu da warhaka, ni ne mai suna Lucas Garba, uh, Director of Extension na PADP. To barkanku da zuwa. Um, yau muna da PADP duka. kuma na san cewa bayan mun tashi ko kuma mun fara wannan tattaunawa zai kasance muna da ƙayatarwa sosai to tambayar mu na farko dai menene ake nufi idan aka ce um, idan aka ce kana neman ko kuma abin da ake sanyawa cikin gona menene ake nufi da haka bari mu fara da kai uh, malam lucas haka manoma barkamu da sauraro in an ce ana neman abin da za a sa a cikin gona wato kamar kayayyakin sanyawa cikin gona eh, eh, eh. kamar mace ce wadda in za ta yi dahuwa takan bukatan kayayyaki na inganta dahuwanta domin ya yi kyau mm. to haka ne yake da fannin gona idan za ka yi noma dauki misali na dankali mm. kana bukatan ababen da za ka sa domin gonan ya yi kyau mm. ya ingantu ya ba da amfani yadda kake so eh, su ne abubuwa da ake nema domin a sa cikin gona mm. to bar mu dawo malaminmu na biyu bari mu dawo gare ka domin ka mana bayani game da wato shi malam sati aha kai mana bayani game da ya yi bayani cewa abin da ake sawa menene su abubuwan nan da ake bukata domin a su cikin gona na gode da wannan tambaya wurin rabi abinda ana bukata don a sa a cikin gona kagan in ka fara noma dole ne ka nema iri mai inganci na fari bayan haka ka samu iri naka mai kyau daga guraren da ya kamata ba kowane iri ne zaka je kasuwa ka sayo ba dai na dankali ne mm. to bayan haka kuma dole ne ka nema in ka samu gonan ka samu iri mm. sai ka samu ababe su taki su ababen da zaka shirya su su magungunan feshi duka su abubuwan da ake sanyawa shine abubuwan da ake sanya a gona mm. saboda ka tabbata cewa a bayan ka samu wayannan ababe mm. to na tabbata gonanka insha Allah mm. za ka girbi girbi mai amfani ta wurin wayannan ababen da ka ka samu e, to ina son karin bayani malam ishaku game da ya yi magana game da ya ce maganin feshi ko akwai magani ko kuma su nan maganin feshi din nan na musamman wanne ne ake sanyawa domin dankali ko akwai ma kowane masara ma za a iya sa mata ko yaya ne ina abubuwan da ake sa ta na gode a waɗannan magunguna suna nan dabam dabam dabam su kowane hasi tana da nata maganin feshi na dankali yana nan dabam mm. akwai maganin shishittuka na dankali mm. wanda akan manoma sukan kira shi raba mm. wannan maganin yana nan akwai na su kwaro mm. wanda za a fesa su ma suna nan so magungunan dankali suna nan da bam da waɗansu hasin da su ma suna da nasu bam wato kenan ana dole a yi tanadin wa'innan abubuwa da kuka faɗa kafin mai gona ko kuma manomi ya fara noman dankali kenan haka kamar yadda muke kwaisuwa ma manoma har yau mukan yi masu musamman kungiyoyin da muka training nasu under a farmer business school mm. that is fbs da mm. gap good agricultural practices mm. muka ce yana da kyau da muhimmanci manoma ku samu abinda ana kira kalanda na gona mm. wato wannan kalanda daga janwari har zuwa disamba akwai su watanai wanda ka san cewa zaka yi waɗannan ayyukan sai ka yi masu maki in ka yi maki din wannan zai sa ka ka yi shiri mm. game da su mm. shi ya sa wannan program da ake yanzu nan yana da kyau sosai saboda shiri noman rani ka san abubuwan da ana bukata domin gona kamar yadda da aka ambata eh. yanzu zaka fara tattalin kuɗi domin ka nema ka siya iri ka siya magani ka siya su eh, taki da ka mm. amfani da su tun daga yanzu kamin ka fara gona mm. ba mu son a lokacin da kana bukata ka yi amfani da eh, eh, wannan aida magani ko kuwa iri kamin ka shiga nema Mm. ko taki yana gona yana bukata taki tukuna kamin ka shiga noma ba kyau fara neman taki domin ka sa wataƙila lokacin ma ba kuɗi a hannunka to tattali ne na musamman to kafin kafin abokin aiki na ya yi tambaya ah, ban sani ba ah, malam sati ko wani irin taki ne manomin dankali zai bukata domin ya cewa ya noman nan ah, irin takin da manoma suke bukata don su yi noma na dankali, mm. turawa mm. mai yiwuwa baka da kudi isheshe da zaka saya taki din zamani mm. za zaka iya yi amfani da gargajiya wato poultry dropping ko kashin shanu ko uh, awaki dai in short duk abu amma kana da kuɗi za ka iya ka ambata shi takin zamani su npk shi ya dace ga dankali duk kowanne ko kuma lalle sai 15-15 ba sai 15-15 shi yake karasa yana bunkasa noman dankali sosai don saboda yana da sinadari da mm. n din nan da p din nan duka a cikin shi mm. ya zama kaman complete kenan ya zama ka ba daya so kana da shi ka gan ah, dankali naka zai samu jin daɗi lokacin da ka sa shi kuma ya bunkasa gonanka. Eh. to amma director na taba ji cewa idan ka sa ban sani ba idan ka sa su kashin ka ji su menene gonan ka zai samu tsutsa gonan dankalin ka tsutsa zai iya cinye gonan gaskiya ne ko yaya <laughs> eh to ina ji wannan ah. sati ce a sa wa'innan eh. Eh, ina so da yawa akan rikitar da hankali kullum manoma mm. a ba su waɗansu shawarwari da zai rikitar da su mm. ba lallai zai kawo susa ba ya danganta ga yanayin kashin kajin nan wato in aka tara su akan sa su da sauran danshin ya rube mm. in ya gama rubewa kafin a kai shi gona ba zai samu matsala ba ah. amma in an doke shi tun bai riga ya gama rubewa da eh, zafi zafin an kai gona eh. to shine zai kawo matsala eh. so da zure na ji malam um, sati daga ya maganan kan wasu ababen da za amfani da su na samun shiga wajen gonan dankali ya kira magana ya yi maganan iri ya maganan taki da kuma maganan magangunan feshi to ban san ko ya kan ababen samun shiga kenan na noman dankali ba kwa kun abubuwa banda taki banda iri da maganin feshi akwai sabon da ya kamata manoma su sani kuma a cikin shirin noma dankali a cikin shirin noma wato dole ne in kai zaka yi noma shirin da zaka yi ina ne gonan dole ka samu gonan kuma ka samu gonan shi gurin nan dai na rani ne zaka yi dankali akwai ruwa isheshen da zai ishe ka har ka gama ka yi girbi mm. wayannan ababe din su ne sun zama muhimmin abin da ya kamata ka samu mm. tuguna ma kafin ka fara tunani zai samu take na zai samu iri to in babu ma gonan ina magana ma iri zaka sa ina so in ka samu gona akwai isheshen ruwa sai ka zo ka tana da kudin ka na siye taki na siye iri gona ya an ci gaba da gona kenan saboda wannan ababe shine muhimma a gona ka fara same su saura za su biyo baya kuma za ka ci nasarar gonanka e to ban san ko ya kan kenan ko yawa barin da kan malam um, lucas garba ban san ko abubuwa kaman kayan aikin noman da kansu kamar ko kamar su tarakto ko su fatanya suna cikin wayannan ababen samu na shiga na aikin gona ba ya kamata manoma mai sa wannan a cikin lissafi ba shakka wannan ma ya danganta ga yawan gonanka idan gonanka ya kai kamar kimanin hekta daya kasan wannan ba da fartanya ko da hannu kawai za ka yi shi ba kana bukatan tractor domin ya kawo maka saukin aiki idan kuma daidai ne eh, bisa ga karfinka ba mai yawa ba ne to za ka iya yin amfani da fatanya ko garmuna domin yin aikin noma sannan kana bukatan injin na ban ruwa din domin ya yi maka kawo saukin aiki har yanzu idan gonan mai faɗi ne ba da hannu za ka yi ban ruwan nan ba kana bukatan injin wanda zai ja maka ruwa domin ya kai ko ina cikin gona da kake bukata. Mm. to mun gode fa to bari zo kan malam ishaku dalit um, kun ba mu yawancin ayyukan abubuwan da za mu nema na wannan aikin gonan to a ina ne manomi zai iya je ya samo wayannan ababen aikin gonan wanda in ya je gun ya tabbatar cewa wannan fa mai kyau ne kuma yana nan da standard wanda in ya zo aiki da shi ba zai samu matsala ba wurin dan ya kare kar ya kasance kayayyaki da muke nema kamar su fatanya ba amma musamman kai bayani game da inda za a sami kayayyaki da ake sanyawa za ka sanya cikin gonan bayan ka fara noma okay. Ah, akwai wurare suna nan daban-daban da zaka iya ka samu waɗannan kayayyakin da zaka aiki da su a gona muna da gefe ta fannin gwamnati wato misali kaman national root crop research institute wanda yake hanyar vom kusa da astc hmm. kana iya tafiya wajen ka nema ire dan kaman a plateau agri development program padp hmm. kana iya je ka nema taki hmm. ko magunguna ko na ciyawa ko na shushuttuka kana iya tafiya wajen ka samo su dan muna da ko ita ministry of agric da kanta ita ma tana kokarin ba ma manoma take sai dai ko hannu ya kasa eh. amma suna kokarin wannan su ma to sa'anan idan muka zo gefen ita private like kamar su fruit and veggies mm. su ma suna kokarin iri ma manoma mm. da waɗansu ababe dan muka zo a gefen friends and individuals or friends and neighbors wato su suna karkashin individuals kenan wannan kagan su manoma su ma sukan taimaka ma junansu a samun iri masu kyau kuma sukan taimaka a nuna wa junansu inda za a samu su ababen gonan nan muna da waɗansu wuraren da mu mun san su da mu muna son ku manoma ku sani wanda irin masu kyau ɗin nan irin da sun dashi na shi shiga hannunsu mm. kamar in a ta gefen mangu muna da kefas bigwan za ku iya ku tambaya shi ko ba shi da shi ma shi zai iya ya nuna maku inda su za su samu mm. yana nan a mangu don muna da mr yatu da cop shi ma ne yana noman dankali sosai amma shi ma'aikaci ne a PADP ah, shi ma za a samu a hannun shi don shi eh. chama na potato producers association na plateau state mr emmanuel shifi yana mail takwas mm. shi ma za a iya samu iri a hannunsa ko kwaye nuna inda za a iya a samu don mm. kamar a pushit muna da francis milam mm. shi ma za a tuntube shi yana a pascop na pushit din za a tuntube shi za a iya samu waɗannan abubuwa wato kun ga kumshe cewa ba za a dogara ga gwamnati kadai ba za a iya eh. tafiya su private mun gode mun gode kaga ya mana bayani sosai sosai game da inda manoma inda za ku iya samun iri iri kawai kenan ma yayi magana tare ma da magunguna da takin zamani amma za ku iya kiran mu kamar yadda muka faɗa za mu ba ku lamba anjima domin eh, mu muku bayani idan kuka kira za a iya baku bayani ƙarin bayani idan kuna so game da waɗanda takin zamani to abin da ya samu kenan a wannan sashe namu na tattaunawa wanda ita cibiyar green innovation ta ɗauki sa tare da tallafi daga gwamnatin ƙasar jamus to muna muku baraba da sake dawowa a wannan shirin namu na dankalin rumbun arziki muna eh, fatan kun samu karuwa a wadan sashi na tattaunawa to yanzu dai za mu kawo muku muryoyin manoma sai ku ji mai suke faɗi. kuna sauraron shirin dankali rumbun arziki a tashar PRTV kan mita 90.5. coci fere na zama a film district ah, wannan program da ake yin shi ran thursday ina saurin shi so dama ni ba ni da wani yanta kan mamman dankali so amma da na fara tsoron wannan har ya sa ni nima na fara tunanin cewa zan koma noman dankali don dama aiki na shine noman kabeji carrot pepe amma da na ji program din gaskiya na shawarce kaina nima zan shiga in Allah ya yarda so zan sake yin kira zuwa masu sauraro ina cewa wannan program yana rike kuma noman dankali noma ne wanda ba a cika samun asara cikin shi ba domin in an noma shi ko lokacin ba kasuwa ba kasuwa sosai ka iya an da wuri ka ya ka je shi har zuwa dan wani dan lokaci ka sake cire shi ka kai kasuwa shi ya sa na shawarce duk waɗanda suke so su shiga noman nan su shige shi da ban gaskiya domin aiki ne wanda zai ba mu cin gaba na gode sunana josephine ademola ina so in gaya muku about program da ana yi a radio on thursday around 6 to 7 ku sa ku ne ku ji about masu noman dankali kuma abunan program din zai taimake ku ne nuna muku yadda za ku ga dankalin kuma da yadda za ku lura da dankali din ko ciwo ya zo ba zai kama su kuma ina son karan ma masu noma dankalin kuma yadda suna noma dankalin ya kamata su sirra na kudu sun ga ka dankalin kasuwa ba za su kawo su su hadu a kasuwa kuma sun hadu a kasuwa kuma kasuwan zai yi eh, fadi ba zai sa su samu abu da suka kashe a gona da zai sa riba ya zo musu ba ni mai suna iliya jugu from district of south local government plateau state ni a program na yan dankalin da nake saurara yana kaitar kuma ni mai ba da shawara da cewa kara yada program din saboda ya shiga kauyuka nan ne manomin dankali suke su masu ji su san amfani program na dankali don shi ne tushe mu kuma shi ne mun gada ba yau muka fara ba share na zuwa ga manomi kowa ya kama noma dankali saboda mu arzikin mu ne dankali shine kudi makaranta mu da komai mu dai in mun nome shi da kyau za mu more gwamnati ma za ta samu na tariba riba ce saboda mun kawo kasuwa su ma suna da percentage su ma na gida suna da riba so na ji daɗi wannan program din sosai Allah ya kara ma gwamna da ma'aikacin PRTV basira saboda kokarin da suke yi saboda su ji ta baki manomi na gode sunana kacolon iliya daga bukuru locus ina sauraron wannan program din na noman dankali ni kuma ina business ni ina da chemist amma ina noman dankali and kuma program din honestly speaking yana da kyau so shawarar da zan bama manoma ya kamata su masu dinka jin program din nan domin anytime dan sun samu damuwa cikin noma sai za su yi kokari su zo su tuntubi irin su masu ji program din don su masu kira domin su samu taimako maybe inda wani outbreak ya fita at least iya su samun magani ko kwandan wani sabon iri ya fita wanda zai ba da yin sosai za su samu then ali su ma za su samu su ma za su boosting business nasu domin idan ka samu iri mai kyau hakika kasuwar kamar zai yi kyau ko ko abinci gidan kama zai yi kyau so na ga shawarar da zan ba ma wayanda su ma suna noma kenan so da at least su dinka jin program din nan kamar yadda ni ma na ji thank you ni mai suna yara john harin daga tina junction kuma ina so in faɗa ma 'yan uwa game da wannan program ɗin noman dankali dankali noma inda mutum manomi ne gaskiya ya kamata ya kara kwazo domin noma don dankali dai a wancan shekarar in an iya dubawa dankalin kwantiti din baya da yawa domin mutane sun ragu daga noman shi so an shiga wannan shekarar ma kwantiti din ma ya sake ya ragu domin kowa yana tsoron noman shi domin blight wanda yake cin dankali amma in aka magance shi ina gan ba za a samu damuwa a noman ba saboda haka kar mutum ya sa zuciya wai blight zai ci dankali ba amma ina kira ga 'yan uwa masu noman dankali a kara so domin a yi noman dankali kuma wannan program din yana taimaka ma masu noman dankali in suna kasance da ji in sun zo wurin noma in kana jin wannan program din kullum wanda ake yi a rediyo za ka samu amfani game da inda za ka yi noman dankali din to abin da ya kasance kenan kan wannan sashe na faɗi ra'ayinku kun ji ra'ayoyi da mutane da dama suka yi game da wannan shiri to kuma za ku iya aikowa da tambayoyinku kan layi muna tambaya wato sifili sifili takwas takwas ɗaya uku tara shida biyu tara za ku iya kira domin ku bi mu a wannan shiri ku kuma yi tambayoyi kamar yadda na faɗa lambar ita ce sifili takwas ɗaya uku tara takwas shida ɗaya sifili biyu tara. to muna muku maraba da zuwa kuma wannan shirin namu na dankalin rumbun arziki wanda cibiyar green innovation ta hada muku kuma gidan rediyo da talabijin na pia tv take gabatar muku suna na eric lombam yakubu ni ne kuma rabi gang to shirin na gaba shine tattaunawa kashi na biyu a dakace mu Kuna sauraron shirin dankali rumbun arziki a tashar PRTV kan mita 90.5. To jama'a barkamu da sake dawowa a wannan lokaci na tattaunawa kashi na biyu. Akwai malamai da ɗazu muke tattaunawa tare da su a wannan zaure namu kuma za mu sake marabtan su akwai shi a uh, director wato daraktan gudanarwa ko tafiyar da harkoki da suka jibanci sashen noma a wannan cibiya ta ayyukan noma a nan jihar plateau wato pdp mr lucas garba barka da zuwa na gode mu da warhaka yawa akwai kuma shi mr sati dagai shi ma daga hukumar pdp ya zo wannan shiri kamar yadda muka ji muryarsa ɗazu barka da zuwa na gode to akwai kuma shi mr ishaku dalit shi ma daga hukumar padp kamar yadda na bayyana duka muna da yan padp ne a yau domin su yi mana wannan bayani barka da zuwa na gode ina wuni to za ku saurari su tambayoyi da za mu yi amma zuwa an juma kaɗan masu sauraro zan ba ku lamba wanda za ku iya kiran mu kai tsaye kar ku manta akwai zarafi domin ku akwai malaman nan da suke nan shirye domin su su amsa tambayoyinku kai tsaye a cikin wannan shiri namu jim kaɗan za mu wannan lamba amma kafin nan bari mu ɗan eh, tattauna tare da baƙin namu ah, akwai bayanai da kuka yi a baya kun yi mana bayani game da irin sinadarai da za a iya sanyawa cikin gona kun ce akwai takin zamani akwai magungunan feshi ko kashe kwari da sauransu dai da shi a iri da za a noma shi kan shi ina ina muhimmancin ganin cewa an nemo wa'annan ko da shi ke ɗazumin ɗan taɓo wancan fanni ɗin ina muhimmancin ganin cewa an nemo manomi manomin dankali na musamman ya je ya nemo wa'annan abubuwa ɗin har ya ga cewa ya sa su a wuri ɗaya ina muhimmanci kun gane tambaya na ba yawa ina muhimmancin ganin cewa manomi ya nemo wa'innan kayayyaki ya ajiye su domin shirin nomansa Mr. Lucas? to na gode <coughs> eh, mun san eh, noma yana eh, tafiya ne da lokaci an kaman sarka ne na mashin inda yin sarkan ɗaya ya sinke to mashin zai saya ba zai yi tafiya ba mm. so hakan da fannin noma kuma shi yasa yana da muhimmanci mm. a samu waɗannan sinadaran mm. a shirye domin duk lokacin da ake bukatan a sa mata taki a samu taki yana nan a shirye in za a sa magani magani ma yana nan a shirye domin in lokacin taki ya kai sannan baka da taki in lokacin nan ya soma wucewa ka sani cewa yawan amfani da zaka samu ya riga ya soma raguwa kenan sannan in lokacin da zaka sa mata maganin kwari ya kasance ba maganin a hannu lokacin hmm. in ya wuce da kwana ɗaya kwarin suna kan barna kuma suna kan hayayyafa suna kara yawa so yawan barnan kuma yana karuwa so yana da uh, muhimmanci ka tabbata kana da waɗannan abubuwa a hannu a shirye domin lokacin da za ka sashi in ya kai ka sa shi daidai lokacin mm. in ka yi hakan nan za ka samu ka daidai yadda kake bukata ah. Ah. to masu sauraro kafin mu ci gaba da malamai da suke nan za ku iya kiran mu kai tsaye akan lamba sifili bakwai sifili hudu hudu hudu sifili sifili uku sifili biyar barin sake kira sifili bakwai sifili hudu hudu hudu sifili sifili uku sifili biyar domin ku yi magana tare da malaman gona da suke nan domin su amsa kowane tambaya da za ku iya kawowa a wannan shiri ga wani nan halo hello barka da zuwa zauren mu lafiya ba lafiya kalau sannuwa muke magana da shi kuna magana da obed westwood dongtok daga maraban kushit daga maraban kushit eh obed barka da zuwa yawa to ina tambaya tambaya na shine yanzu za mu shiga noman rani inda na ta take shanu a kan gonan zai yi tambaya na kenan mm. na gode to mun gode to malam obed kenan daga pushit ya yi wannan tambaya bari miƙa maka to yana da kyau in zaka yi amfani da kashin shanu ka tabbata cewa kashin shanun nan ya rube sosai kuma kamin ka sa kuma mm. idan ka sa a gonan kamin ka yi huda idan mm. da tractor ne sai ka wasa ko ka yafa kashin shanun nan kamin ka juya shi ya shiga kasa ka misin rashi da kasa mm. amma ka taba ta kashi shanun ya rube mm, sosai sosai tukunna to bari mu dauki wannan kira halo halo halo barka da zuwa eh, lafiya kalau barka dai ya gida ya aiki lafiya wa muke magana da shi muna magana daga baban gida daga samunaka baban gida daga samunaka barka da zuwa ina tambaya bayanin noman dankali ne na gida kuka yi eh shi wannan dankalin yanzu idan ba ka da irin yana eh. ba ka je ka samu irin eh to shi kenan tambayar ka eh, shi nan na jira amsa ba to shi kenan da ka saurare mu ɗazu da za ka ji bayani sosai domin an ba da bayani to mun gode amma za su baka bayani yawwa to bari mu sake ɗaukan wani kira kuma kafin mu yi wannan halo Alainai ne? Lafiya kalowa muke magana da shi. Kuma magana da imani face da garantiya. Ima da garantiya? Eh. Yawwa ina tambayanka. tambaya na na son tambaya a cikin wannan noman dankali ina ne mutum zai iya samu kamar irin su maraba da su connect a kuma farashi na kuma a kungiya kamar GIZ nan akwai wanda suke irin taimaka mana kasa su don kuma su dan fara gona nasu ne ko ya don kuma ko sai a irin zama na kasasu da ke suna samu abun hannu ko za iya taimake su a dan bunkasa masu eh, noma don mun da mun organize wani cooperative har mun je CADP a cikin garin muka rejista suka ce in ya fara za a kira mu to. ara yanzu ba mu ji ba ko akwai wani hope mana ko ya ne tambaya na kenan to malam ima kenan daga rantiya mun gode maka da wannan tambaya ko wani tambaya kuma halo halo eh muna jin ka eh nauni barka ina gajiya wa muke magana da shi eh, solomon tiyor daga mangu solomon daga mangu eh solomon tiyor eh barka da zuwa eh na gode a tambaya na kan ah, taki ta eh. nasa a dankalin eh. wato ban sani ba taki na na ruwan nan yana inganta dankali ko ah, ba kyau a dankalin ban sani ba to taki ruwa eh mun gane na gode yawwa to barka ka saurara za a baka amsa to um, malamai kun saurari abinda waɗanda suka faɗa wani daga baban gida daga daga samuna ka ya magana game da neman ina ne zai nemi iri ko wanda na ce masa an yi bayani hmm. aku dan bashi dan bayani kaɗan ko da guda ɗaya ne sannan eh, akwai imarantiya daga rantiya wanda ya magana ya ce na kasassu suna suna neman ta yaya za su samu iri mai kyau ya ce irin marabel yaya za su iya samun shi a ah, mun gode da wannan tambayan da kai da zu an yi bayani a inda za ka samu iri amma kila lokacin baka ji ba in mm. kana so iri mai inganci wanda za ka yi gonan dankalin ka da shi sai ka zo national root crop research institute yana, yana vom in ka san inda mvrm yake za ka same su su ne za su iya su baka kowane iri akwai marabel akwai connect akwai diamond suna da iri kashe-kashe a gurin mm. amma kun san ina yin najeriya yau mai yiwuwa eh, price din yana bambanta mm. in ka je gurin eh, abin da ya sawara a shekaran jiya ba shine yau ba mm. ka je gurin za su iya baka price bisa ka iya saye bisa ga kudinka a root crop ne za ka samu iri mai inganci in baka samu a gurin ba to za ka iya ka je guraren da dazu aka ambata a guraren waɗansu manoma wanda suna da iri kamar kefas na mangu mm. ko na pushin da abokin aiki na ya eh, eh, ambata eh. to um, ko za mu koma shi gurin abokin aikinka domin mu ji bayani um, shi malam ima ya yi bayani game da na nakasassu har ya yi magana cewa har sun sami kungiya yana tunani ban sani ba za ka ba su ansa to balan uh, ima uh, kungiyar da kuka kafa yana da kyau sosai uh, waɗanda kuna ce karfi ya kasa saboda samun iri na son kasancewa abu mai kyau ko ba haka ba mm. sai an kashe naira eh, saboda haka daidai kudi ka samu iri din nan ko yaya yake kana iya ka je ka in ka je ka nome shi ka sake zai yadu ko mm. zai yadu mm. to kagan kuna kungiyar nan in kuka hada hannu mm. shine amfanin zama a kungiya sai ku dan hada kuɗi daidai daidai kun zo kun samu wannan iri sai ku je ku nome shi wato wanda ana kira seed multiplication kun je kun nome don ku samu sai ku rarraba in kun yi ta haka haka har kuma kwa zo ku zama masu sar da iri ma mutane a ko'ina. Mm. To, bari mu koma gun Malam Lucas ka amsa tambayan Solomon ya ce yana da kyau a yi amfani da taki na ruwa a noman dankali? Eh, um, Malam ma eh, taki na ruwa akwai su da yawa a kasuwa yanzu. Mm. And um, uh, akwai wani da mun riga mun yi gwaji da shi da kuma mun ga yana da inganci wato di Gro. daga aljusan akwai wani pastor azi shine yake sai da wancan mun yi gwaji da shi tare da maganin feshi na glory kuma ya ba da Uh, result mai kyau so za iya zuwa padp a same ku domin wannan za mu iya hada shi da shi wanda yake sayar da wannan magani an sa nan ya yi tambaya cewa ko giz za ta iya taimaka ma na kasassu mm. da ba su da karfi domin su eh. samu tashiwa eh. Eh, a yawan aiki da muka yi da giz ba su iya yin taimako na fannin ba da kudade domin su taimaka ma mutane taimako da suke yi shine su kara ma manoma ilimi game da noman dankali mm. in ka samu ilimi kuma sun baka kyauta kaga ka karu eh, ba sai an baka kuɗi ba mm. eh, ba za a baka kifi ba sai dai a koya maka yadda za ka kama kifi ah. so ina ga wannan ya fi muhimmanci ɗaya daga cikin abin da suke yi shine wannan shiri eh, na dankali arziki wanda ke ilimantar da manoma domin su gane su kuma iya tsayawa don kansu kaga yanzu kuna zama a gidanku mm. ana nan ana kara muku ilimi kaga ci gaba ne wannan kuma ba biya za a yi ba kyauta ake bayarwa kaga an samu ci gaba to mun gode ah, abin da muka iya tattaunawa kenan a yau a wannan zaure namu sai a dakace mu za mu dawo PRTV committed to you kuna sauraron shirin dankali rumbun arziki a tashar PRTV kan mita 90.5. To jama'a za mu kawo muku tambayarmu na wannan mako a saurara. Tambayarmu ta wannan makon ita ce, zaɓen dankali bayan girbi wajibi ne domin bambanta girmansu daidai da manufansu. don na ɗaya domin gudun haɗa dankali mai cuta da mara cuta wuri guda dan na biyu dan na uku idan baka sani ba dan na hudu idan dukansu ne to abinda ya samu kenan a wannan tambaya kuma za ka iya kira lambobi da muka kira maka lambobinmu na tambaya su ne waɗanda za ku iya ba da bayani a game da wannan yanzu kuma sai a saurari sashe da za mu ba ku bayani game da wani noma na musamman kamar da muka faɗa ba noman um, ba noman dankali kawai muke ba da shawara a kai ba amma akwai wa'insu kayayyakin noma na musamman da muke ba da shawara yau za mu saurari mr patrick pacha wanda zai mana magana game da karas uh, sunana patrick pacha uh, daga nan gura cross na noman carrot a noman carrot da nake yi na ga amfana kwarai da gaske domin ban taba yi ya feli na ba kuma yana aifuwa da kyau amma damuwa da muke samuwa shine duk lokacin da a noman carrot kasuwan carrot ne kan fadi shine damuwa kawai amma ana samun shi da kyau yadda ya kamata yadda yake da noman carrot shine ana neman wajen da yake da kyau kuma yi kunya da suke zuwa dan sama domin karo din ba za a samu wurin da ya yi kasa kawai ba ana daga kunya zuwa sama domin karo din ya samu shiga sosai ah, kuma yadda yake yin karo din shine ai karo ana zubin sa ne ana zuba shi ne ana gyara mashi wuri ana lura zuba shi a hankali yadda zai samu wazuwa hankali kare ta tarwa waje da domin ya tarwa waje da yin baya zama da amfana ba saboda haka ana doka lokaci barbaza yayan yadda zai zama kuma da kyau da kyau domin su samu su gudu su girma da kyau Aka sa mashi ya ɗauka wani dan lokaci da an shuka sai ya girma ya kai wani lokaci tukuna sama mashi taki kuma ba sa mashi taki da so da ya isa sa shi kawai a tabbata dai ba ciyawa lokacin da ya yi na jan kasa dan ja kasa dan bubuga domin da ya samu laushi ya shiga kasa babban abun shine kada ya da ciyawa ko kuma hada shi da waɗansu abubuwa da za su bashi inuwa ya kita tashi domin shi baya so a hada shi da waɗansu eh, eh, kayayyaki na gona masu sayi da za su yi inuwa su hana shi girma kuma za su hada shi yaduwa kasa domin especially eh, abubuwa kamar su gwaza su mai da suke da jijiyoyi da suke buda zuwa kasa to an sa abu ka ba zai ta zai budu sosai ba kuma tabbata wajen bai tori yana kwaradin zai gagara domin ya ki shiga ciki za ga ya zama ya ki shiga ciki zai zama kajere ka sama bai zai sauka yadda ya kamata da zai bada amfani mai kyau ba kuma shi in ya yi duka wani lokaci ba baya kan duka lokaci daya za so in an zo za iya zaba wanda sun riga sun yi a cire su domin su ba sauran wanda ba su yi ma zarafi za a bar sauran su karasa daga baya a cire wanda su riga sun yi in kuma ka ci sa duka sun yi daidai duka sai a cire duka in sun kuma yawa za a iya rarrage domin a rarrage domin ba da zarafi ma wanda su riga sun su samu su girma. kuna sauraron shirin dankali rumbun arziki a tashar PRTV kan mita 90.5. To muna muku maraba da zuwa kuna kan sauraron wannan shirin dankalin rumbun arziki wanda cibiyar Green Innovation ta kamugu da kuma peace fm na prtv tana gabatar muku to nan gaba shine za mu ji farashin kasuwa da yanayin kasuwan ta kasance sai ku saurara jama'a masu sauraron mu a wannan lokaci ina muku gaisuwa wannan lokaci ni ne mai suna famcoji cuwan eh, shugaba nama noman dankali da sayarwa ina son kawo yanayi na mu na dankali a wannan mako a kasuwan kiran dai jama'a sun shigo da dama an samu matsaye an sayar da buhun marabal 50 kilo a 12,000 biye da shi dubu goma na kasa da shi dubu an samu christian lady 50 kilograms buhu 2020 2010 kenan akan dubu goma sai biye da shi dubu tara kasa da shi dubu shida a kasuwa na mai katako an gode allah domin makon da ta gabata yan lagos ba su iya sun yi aiki ba amma sun yake wannan mako an tashi da kasuwa buhu 2020 na tsohon nicola an sai shi 13,000 biyu da shi 12,000 kasa da shi 9,500 daki daki 2020 ah, 2010 eh, buhun marabel kenan shi ne 14,000 shi biyar da shi 13,000 kasa da shi dubu sai a kasuwan building material market jos marabel an sai da 60 kilograms na buhu 15,000 an sayar da biya da shi 14,000 an sai kasa da shi 13,000 nicola 16,000 ah, biya da shi 14,500 kasa da shi 13,000 christian lady 12,000 kasa da shi 11,500 kasa da wannan kanana kenan shine 10,000 kaya sun shigo a kasuwa da dama domin masaya sun shigo so uh, yawan trucks da suka bar kasuwa mai katako kiran amfan trucks goma sha biyar wanda suka warwaso a cikin fadin kasar nan na najeriya a wannan mako masaya daga nijar ba su shigo ba tukuna so ina so yin amfani da wannan zarafi in ce dankalin da an fi nome shi an fi nome marabel da nicola da damina christian lady ana yin shi da damina amma a cikin shirin da zamu shiga na lambu a nemi iri mai kyau na marabel da nicola amma christian lady baya yin amfani da yawa a da rani ba so inda manomanmu za su sami iri mai kyau ko ku je eh, food and beverages a zawan ko kuma jiz headquarters wayanda ba su iya sun san wannan wuraren ba sai su tuntube mu a nan a ofishinmu a building material potato market za mu iya mu yi muku jagoranci inda za ku samu iri mai kyau wanda za ku samu amfani bayan da kun yi nomanku to da wannan sashin yanayin kasuwa da farashin kasuwa muka zo ƙarshen shirin dankali rumbun arziki na wannan mako to muna godiya ne ga cibiyar green innovation da ta kama nan shirin da kuma prtv ta gabatar muku ba mu manta ba akwai giz da kuma farm radio international su bakinmu a nan zaure yau akwai shi malam sati da gai malam ishaku dalit da kuma malam lucas garba duk daga ma'aikatar padp na naja plateau mun gode muku da kasancewa tare da mu kar ku manta ku kira layin tambaya a layin nan sifili takwas daya uku tara takwas shida daya sifili biyu tara malam rabi to mun gode sosai kamar dai ku mako na gaba idan allah ya kai mu dai za mu yi wannan shiri ne da misalin karfe shida zuwa karfe bakwai kamar yadda muka saba sannan kuma wanda zai kasance akwai maimacin sa daga karfe goma sha biyu da rabi zuwa karfe ɗaya da rabi na ranar litinin kenan idan allah ya kai mu to ni ce mai suna rabigan ne kuma na naku eric lombam ku muna godiya ga shi wanda ya shirya mana wannan shirin dankalin mu arziki thomas nanyab da kuma rahoton mu wajal mantu.